kai ne wai na ilimi wallahi ilimi ke jira har yanzu shiru bai karaso ba ilima ya fi wai na ina ne ni na fi so ya karaso wallahi kaga tun ɗazu nake jiran ila har yanzu bai karaso wallahi kuma mun dade a nan raina ne a ɓaci baya jin magana ilima ya fi wata zuwa ilima ya fi ne ne nan ka san me yake faruwa thank you so much mutumin ya ya lagos lagos ai tun yaushe ne wajen sati biyu ko uku ai na zama dan gari na zama dan kano ai kai mana dubara dai amma ah, to ya za insha Allah za ka riske mu a ka san me yake faruwa inda eh. dada ta cika nace to gwara in zo gida ni ma in nuna wayewa ta haka ne Allah exactly ai yanzu ka san me yake wakana tambayar da nake ma hmm. wai yanzu dadi na wai yace wai ya hana wasan gala a garin nan da show na biki muka tinka rigima da shi ni fa gaskiya ka san indai akan ka ne wallahi Allah wallahi ni wallahi sai na taka mutum burki wallahi haka nake so ina ganin mutuncin mutum amma in mutum yace zai ja da abin da nake so wallahi zan taka shi Kowai. eh so shi eh kawai ya ja na ja ya ja na ja da ya ga na ja zai tsinke kawai sai ya saka mun yace ka je ai shi yasa kullun zaman tare yake da daɗi kuma amana take da daɗi wannan haka yi kuma na ci daɗi sosai a yushuwa yadda ka bijirewa iyayenka dole a eh to ni tintini na riga na ebe kayana daga gurinsu in su ce ajiyan ajiyan kuma suka ce umma ta gaida ashe ta daɗe da gaishe ta in sun ma biyayya kai musu biyayya in ba su ma ba ka watsar da su mantan mantan to kuma har kullum abin da nake cin daɗi a rayuwa shine mu yanzu ko sun yadda in shiga fim ko ba su yadda in shiga fim ba sai na shiga fim dole eh, mutuncin mu ɗaya da su su ganni in zamu eh, kuma abin da nake so in baku shawara a yau shine ku ƴaƴa mata ne duba da yanayi ba kamar maza ba gaskiya ne ko saboda background kar ku shiga fim ku zama cewa kun shiga wannan sana'a ya zama kuna da manufa mai kyau kuma a nan ne za ki iya haɗuwa da mutumin arziki ma ya aure ki in kika wulakanta kanki ke ce tiktok ke ce menene a ita sakin jiki hmm. sharaɓaru nan ma sharaɓar ku ku je kuma ku duka sakin naman ku yin maza wannan ba daɗi yawa shi ne daga baya dai mace ita ce abar tausayi a tsaya abu iyaye mu ga ma mun riga mun bijire musu eh a to menene eh ai ni kun mun ga ma in dai ya ga ma in dai ba sa su bi mu eh to wallahi ba ga to sono ma sono ma ni ma babin su din nake ba kai abin da nake so da kai shi ne. Eh, ba za mu baka ka zama ya ka ɗaukar mutane na kaiwa Abuja ba. Eh, ba za ka yi artist ba. Ba za ka yi artist a'a. Eh, ka bar shi mu kai shi mu haɗa shi da janko ya koya na kiɗa. An saka saboda haka saboda ba ma so mu saka a artist. Ka zama dai kana fiyarin da kiɗa sai mu haɗa ka da nuna fasaha haka da shauransu su koya maka kiɗa. Eh, ka san Ali ba ba? san Ali. zai koya ma bardo. Eh, kuma kamar ta ina so eh alibaba ai da kan na'ura ai da kan inji eh. ka gane na so a ce ka ga kafafuwansa daga kasan nan ka ga ai zai rawa ka gane ka a kai kai ne eh. ai ta murɗe ta haka ta yi shado kafarsa tana da shado to ai sai naga uwa wani jarumi wani jarumin da yake wannan na ta za ga yana wani mai bajin tani ce aha aha to ka gane akwai rawa yadda za ka ga irin ta Adamu Zango haka za ga gani Mm. to akwai kuma wani ruwa da rijiya ke shi kuma ali shi ne yake ne da jintani aha to sannan kuma akwai mai shinku ne. Eh. shi kuma mai shinku haka zaka kamar zai karbi a kamar zai karbi bashi yana bin bashi na madadi madadi ke maciya da irinta madadi shi kuma adamu usha yanaye ya kai kaina yanaye ya tambalina ya rage sai i hawaye shi ne za ga ai ana roshin ɗinsa eh. ai wani abu yake da ido yana jan hankali ah. demonstration yake ai oh, sai a eh, eh, sai haka sai a ji tausayinsa yi nema kuka oh, oh. mata su na kuka kuma sai ka dage shi kuma baban lahaya tunamu baban sarkin hakuri. an da kasar tunama ta harbe shi kamar zai sha shayi kasar tunama ta harbe shi ke sannan wani sama akwai wani jarumi kwanan nan da ya shigo harkar da ke shigo da manufa mai kyau hmm. eh haka ya ɗan tashi haka kar ko da za ka zama wani a bayan gasiri ba mai kuma kuma yana son ka rika kwarwarci ana mana kuɗin goro eh. harkar ba masu saboda akwai masu jawo harkar zagi kawalci ai an ruɗe ba manufa kowa so yake wayo mota bai san wahalar da ta sha ba so yake yi gida bai san wahalar da ka sha ba so take ta gida ba a san wahalar da aka sha ba so take ta mota to ne kuma duk wanda aka zo kuma ɗaukakar ta ƙare sai a shiga kuma matsala banda kawalci ba ma san kawalci ka tsaya ta da Allah ka rike sana'a za ta rike ka don da kawanci kada a rike mana kuɗin goro dole akwai na nagari a harka akwai ɓata gari yana nan ya dashe suna ta rigarsa suke yi jansa suke yawa ku kuma na dawo gare ku mata abai da yan tausayi ne da Allah ban da narere in kuka je ku tsaya ku sana'a nan da manufa mai kyau sai ki da Allah ya taimake ki kin yi aure kin aure mutumin kirki in kika watsar da kanki ke ce tiktok ko ina jikin ki kin gama buɗewa to ne zai kuma ya rage ta Allah kar ya tsare ku a ce ana yin dan marori, ana samun ɗaukaka kin gane kar a yi jalab da ku kar a yi kura da rice da ku kuma kar a yi dan marere da ku gaskiya ne eh. mm, shaɓa kwana ba eh, a yi sharɓi shaɓa kwana shaɓari shaɓa kwana kar a yi taɓare da ku eh. na gode thank you ni zan yi wannan kamara. a bari ji daga bakin su ke kuna bayan waye ne kuna bayan waye ni kuma ina goyon bayan ku za magana nan fa saboda ka san za mu zauna za a ɗan tattauna saboda yadda za a yi wannan ɗan bikin nan da za a yi eh, ai ta haƙuri da Allah eh, ai ta haƙuri san gangala sangandale sangandale yan uwa sangandale sangandale masoyi da mai shegu sangandale masoyi da mai shegu sangandale masoyi da mai ga ilima yankin ya tattara 'yan mata ya tattara samari wannan maganar take alhaji har cikin gidan nan ta shigo neman hakkinta to abinda nake gudu gashi ya faru ba abin kunya bane duniya ta ji wannan abu idan har muka sake wannan abin ya fita duniya girmana da na da mutuncina zai zube alhaji shi isa na dakatar da shi daga harkan shirin wasan matakin da kika dauka kenan ya yi kyau ni kuma zan sa a nemo mai ita ce in kai ta kalalace kalalace sanyar karge Allah kayo dace karwayen su su dame ka ba wai hana nufin shi ne bata mai ba a'a bata mun sunan da suka je suka shi ne ci tuwa kwarai ya bata mara kuma wannan shi ne laifin da idan mutum ya ban taɓa yafe masa ba har abada haka ne amma bai kamata ka saka abin a ranka yana damun ka ba abin ya rika damun ka saboda ka sani Allah yana tare da masu gaskiya haka ne shikenan ba damuwa insha Allah zan cire abin arena amma garanti wannan abin ya zama taban da ba zan taɓa manta da shi ba duk duniya idan mutum ya min abu ina iya haƙuri amma kin ga a ce na yi ban yi ba musamman irin wannan ɓata suna ba zan iya yafewa ba sai dai in su suka zo suka nemi yafiya ta. shi ma sai dai in Allah ne su kan wani tausayi a raina ya tabbatar lallai sun yi tuba ta watan nasuwa shine zan iya fi musu gaskiya babu daɗi amma don allah ka yi haƙuri